assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu wa alaikum assalamu wa rahmatullahi insha Allah za mu dora kan darasinmu na suratu fatir hmm. karatunmu na jiya mun kwana ƙarshen aya ta talatin da takwas mun ɗauko bayani daga makoma nagari shine gidan aljanna Allahu irin sakayya da Allah zai yi wa 'yan aljanna bisa imaninsu da ayyukan alkhairansu da kuma ababen da aka siffanta wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya tanadar musu da shi a gidan aljanna sai kuma ɓangaren waɗanda suka kafirce suka doge akan munanan ayyuka su ma sakamakonsu wutar jahannama Allah ya tsare mu amin Allah ya ce ba za a kashe su ba balle a ce sun mutu sun huta hmm. domin dan wuta inda a ce za a kashe shi a lahira to da an mishi goma ta arziki hmm. lokacin da Allah ya markaɗe dukkan sauran halittun da ba mutane da aljanu ba dabbobi da dukkan sauran jinsinsu wa ya ƙulul kafiru ya laita ni kuntutura ba. kafiri zai ce da shi ma da shi ƙasa kafirci ba abin da ya kai shi muni a cikin ayyukan ɗan adam shirka da allah ba abin da ya kai shi muni a cikin ayyukan ɗan adam imani da aiki mai kyau shine ɗai mafita wa ɗan adam a rayuwarsa ta duniya da lahira Allah ya ce wa hum yastarikhuna fiha rabbana akrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal mm-hmm. suna kururuwa a cikin wuta Allah ya tsare mu suna ya Allah ka fidda mu ka sake ba mu dama za mu yi aiki nagari ba irin wadda muka yi a baya ba jiya mun kawo ayoyi a cikin alkur'ani na irin waɗanda suka yi ta wannan dana sanin dana sanin da ba zai yi amfani ba Wa ويوم Zalimu ala ya يعض ya Kulu ya laita ni ta اتخذت ma'ar rasuli Sabila. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا ويوم يعض الظالم على يديه رانر دا الظالمي زي sanya ينسب بيو a bakinsa ya na da na sani kasan nadamar duniya hannu ɗaya ake sawa a baki kuma yatsa ɗaya ake sawa a ciza to idan mutum ta ɓaci ranar lahira zai yi nadama allah ya ce hannunsa biyu duka zai sa a baki ya ciza ya kulu ya laitani takastu ma'ar rasuli sabila zai ce kai cona ina da hanyar manzon allah na biyu ya laita ta takastu ma'ar rasuli sabila da na bi ta farki. tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana da na bi hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wailata ni lam attakid fulanan khalila zai ce kai tona na damata da ban wa ne a matsayin masoyi ba kasan wani sanadiyar tambaɗe wasu a rayuwa abokinsa hmm. eh aboki annabi ya kwatanta ta'asirin aboki na kwarai da na banza da mai sai da turare da mai zuga-zugi annabi ya ce idan abokinka mai sai da turare ne ɗayan ukun nan zai faru ko dai idan ya zo ya san maka ka shafa kaga wannan kuma al'adarsu ne hmm. kaga ko ba ka da kuɗi za ka ɗana annabi ya ce ko kuma ka cire kudinka ka saya ka sa yau ka sa gobe ka sa jibi annabi ya ce ko ba ka da kudi kuma ko bai san maka ba inda kuna tare annabi ya ce za ka sha kanshi alaka da mutanen kirki kenan ka yi kokari ka cusa kanka wani laifin alakarka da su ne zai zama maka tarnaki ba za ka iya ba haka ne ko ba haka ba haka ne ko za ka yi laifin in kana tare da mutanen kirki laifin wahalansa zai karu kana tare da mutanen kirki ka kunna sigarinka ne ka sha a wajen Ka ga dole sai ka je ka buya in za ka fito sai ka fesa turare sai ka yi kaza ka yi kaza to kaga ka kara ma kanka ɗawainiyar da zai taimake ka ka ji saukin bari annabi ya ce to wadda kuma yake alaka da mutanen banza kamar wadda yake alaka ne da mai ziga-zigi yana hurawa gawayi na tashi tartsatsin wuta na tashi annabi ya ce to inda ya kana tare da shi ɗayan biyu zai faru hmm. ko dai tartsatsin gaushi ya tashi ya huda maka riga annabi ya ce ko ba a koda ma riga ba za ka tashi da warin hayaki kaga an barbare ka ke annabi ya ce latu sahib illa mu'minan hmm. karka yadda kai aboki sai da mumini mutumin kirki la tusahib illa mu'mina karka yi aboki annabi ce sai da mutumin kirki ya wailata laitani lam attakis fulanan kalila zai ce kai cona nadama ta da barrikiwa ne a matsayin badaɗe ba da barrikiwa ne a matsayin aboki amini ba laqadi ne an dhikri ba'da ga shi ya batar da ni ya kautar da ni daga shari'a daga alqur'ani daga wahayi da Allah yi bayan ta zo mini hmm. to amma abin da za ka lura duk wannan faɗe-faɗe da za su yi ta yi a filin alkiyama ana ba su dama su gyara to tun da ba a gyarawa a karamakan lawo ka gyara yanzu tunda in ka mutu ko an zo cire rai ba za a ba da dama ka gyara ba to ka gyara yanzu in ka ɗauki wannan shawaran za ta maka amfani ka gyara yanzu Allah ya tsare mu daga wuta da yau za mu tashi a farkon aya ta 39 to sai Allah ya ce bismillahirrahmanirrahim هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزاد الك ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا الله يتي هو الذي جعلكم خلائف في الأرض الله shi ne ya sanya ku kalifofi mamaya a bayan ƙasa wannan shi ne tsari na Allah wajen gudanar da bayansa mayewa wannan ya zo ya wuce wannan ya zo ya maye gurbinsa waɗannan su zo su wuce waɗannan su zo su maye gurbinsu wannan shi ne tsarin da Allah ya tsara gudanar da duniya a kai mayewa ake yi maiwa ake ka ankara tsari da yake gudanar da kai tsari ne na maiwa huwa allazi ja'alakum kala'ifa fil ardi Allah shine ya sanya ku mamaya a bayan ƙasa mamaya a bayan ƙasa duk taron mun nan waɗansu muka mai shi yasa inda za ka kirga shekaru arba'in baya da suka wuce ka koma anguwanku gidajen da za a ce gidan malam wane ne gidan malam wane ne gidan malam wane ne yanzu ba gidan malam wane ba ne gidan wani ne idan da za ka fita gonaki na bayan gari da gonan nan gonan malam wane ne waccar ma gonan malam wane ne yanzu inda za ka je ka tambayi masu gonan ba sunan waɗancan za a kira su ne masu gonakin ba inda za ka bi fada fada fada fada fada sarakuna shekara hamsin da ya wuce baya sarkin gari kaza to yanzu ba shi ba ne sarkin sarkin shekara hamsin da ya wuce ba shi ba ne wani ya mai shi shi ma wannan za a mai shi wannan yana daga cikin wa'azin da rayuwa take tare da shi inda al'umma suna ankara da wannan tsari na mayewa da Allah ya sanya bayi a kai wallahi da kowa zai yi fafutuka kafin lokacinsa ya kure ya game ya girba wadda zai amfani shi duniya da lahira idan ka je sakatariya na local government haka da ka ga hotunan tsoffin ciyamomi ratatatata a jere har a zo kan hoton wadda kuma yanzu yake kan kujeran haka idan ka tafi gidan gwamnati hotunan gwamnonin nan ga sunan a jere a jere har a zo kan wadda yake kai idan ka duba tun daga lokal government din har zuwa jihar har zuwa akwai wani lokacin da ya zauna a kujeran kan lokacin da yake chairman din a lokacin chairman din yanzu ma bai gama secondary school ba to kaga wannan da yanzu ake sa hoton san hmm. wallahi nan gaba sai an samu hoto sama da arba'in a bayan nashi duka kuma sun muci. to yanzu wadda yake da wannan lissafin ya tsaya akan kujerar mulki yana fantamawa ai dama ce a zo karanta tarihin waɗannan gwamnoni duka al'ummarka su yadda ba wadda ya musu hidima irinka to ka mori kujerar amma wannan ƙarya da 'yan social media suke muku ba a taɓa samun ciyaman ko gwamna ko shugaban ƙasa irinku ba yaudara ce disan mutumin da ya ce ba taɓa samun gwamnati irin taka ba nan gaba kaɗan za ka ji shi a wata gwamnati yana cewa ba taɓa samun gwamnati irin tasu ba ka yi ƙoƙari cikin waɗanda suka mulki ƙaramar hukumar in an zo tarihi a ce kai ne zakaran gwajin dafi tun da ake hawa ba a ga wadda ya hau ya taimaki al'ummarsa irinka ba to ka ci jarrabawarka ka ci jarrabawarka amma ka hau kujerar mulki kana ciyaman ko kana gwamna ko kana kaza a dinga kirga manyan gidaje da manyan motocin da an san kafin ka hau baka da su ai ka ji kunya kafin ka zama ɗan majalisa an san ƙarfinka kafin ka zama sanata an san ƙarfinka kafin ka zama ciyaman ko gwamna an san ƙarfinka an san me ka mallaka daga hawa ga abubuwan da ka mallaka tarihi zai manta da wannan abin ne ko gidanka aka zo wuce za a ce lokacin da ya zama gwamna ne ya yi wannan gidan ko lokacin da ya zama ciyaman ne ya yi wannan gidan haka ne ko ba haka ba haka ne ta fawa ɓarewa prime minister ya yi a najeriya ganin gidansa gidansa ma daga bayan mutuwansa aka gyara gidan ya yi mutunci ko bai ba inda manyan gidaje ya bari a baucin zai kara mai mutunci ne haka ne to lokacin da allah ya sa ka kalifa ɗin ya sa ku mamaya ɗin to ku yi mayewa na alkhairi ina jin ƙarshen ma'ida ne ko ƙarshen an'am ne nan ma yace wa huwa allazi ja'alakum khala'ifal ardi wa huwa allazi ja'alakum khala'ifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima atakum إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم وهو الذي جعلكم خلائف الأرض وجعل ورفع بعضكم فوق بعض درجات ينزل دك يارم da suke primary school da secondary to a cikinsu kuma nan gaba in mun wuce Allah zai ta da gwamnoninsu da 'yan majalisunsu da sarakunansu da masu kudinsu a tsakaninsu sai a daga waɗansu sai a ce su kula da wasu su ma in sun zo haka da'i haka da'i hmm. kowace primary school ka daga a cikinta akwai mai kudi akwai mai mulki akwai wadda kayan ɗamara zai sa hmm. akwai kuma talaka to ya su ya su sai a ce to su ma generation ɗinsu sashi ya kula da sashi idan kuka yi makaranta ɗaya da mutum ko zaman anguwa ɗaya kuka gama kai kuɗi ko kai mulki kuma ka zo ka cuce shi baka ji kunya ba daɗin ku ne wata ilma duk kari obanka yana daga cikin masu taimaka maka haka ne ko baka ba wallahi da yawa waɗannan azalumin su ne 'yan kari oban makarantunsu Allah ina gaya dewa yana daga cikin rafkana masu da mutanenmu suka shiga gwagwayen masu ilimi ko a jami'a wannan sai ya tafi likita wannan sai ya tafi kaza wannan sai ya tafi kaza asalin tantirin ɗan kari oban sai ya zo ya zama sanatan ku <laughs> haka ne sai su kuma waɗancan masu manufan su dawo kuma ƙarƙashinsu kuna ganin ba haka ba ne? haka ne wani ne wadda ya gama da fas da kyar to sai ya zo ya hau kan kujeran ku e ta gasa muku aya e to ka yi ƙoƙari lokacin da Allah ya mai wannan karatu da kaga ana yi tsawon shekara dubban shekaru haka ake ta yi hmm. waɗannan idan sun zo suka wuce waɗansu ma su zo su ma waɗannan idan sun zo suka wuce waɗansu ma su zo haka ake ta mayewa ka yi ƙoƙari maye ka da Allah ya yi a bayan ƙasa ka yi ƙoƙari ka yi amfani da damarka amma za ta wuce za ta wuce mm-hmm. za ta wuce za ta wuce annabi ya ce inna duniya hulwatun khadira wa inna allaha mustaklifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malu mm. sai ce fattaqu duniya wa taqun nisa na'am annabi ya ce ga duniya da zaƙi da ban sha'awa duk wanda yake cikinta sai ya dinga jin daɗin rayuwa a cikinta bayi so ya barta sai ce wa inna allaha mustaklifukum fiha to Allah ya sanya ku mamaya a ciki waɗansu aka share aka kawo waɗansu aka share aka kawo hmm. shekara 200 da ya wuce ai akwai bauchi to yanzu wadda suka shekara 200 akwai su ne a zaune wannan ganuwar tamu akwai wadda ya isa yanzu abuce ce shi ya miƙa laka <laughs> babu kenan kaga wasu ne aka gusar aka kawo ku hmm. kuma da a gusar da ku ko ba aka gusar da ku ba <clears throat> za a gusar da ku to ka yi ƙoƙari ran da za a gusar da kai ka yi bankwana da duniya ka yi bankwana da garinku ka yi bankwana da jama'arku ku rabu lami lafiya kalifanci ya yi mm. baka zalince su ba mm. baka zama barawo ka addabe su ba mm. baka saci dukiyarsu ba ku yi bankwana lafiya wata ran an wuce da gawa gaba ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce mustarihun wa mustarahun minhu mm. annabi ya ce ko dai ta huta ko an huta da ita gawa ce aka wuce da ita annabi ya ce wannan gawan ko dai ta huta ko an huta da ita mm. sabai suka ce ya rasulallah mal mustarih wal mustarah minhu manzala kuma wane ne ya huta waye aka huta da shi ya ce abdul mu'min annabi ya ce bawa mu'mini ran da ya cika yastarihu min nasabi duniya wa azaha hmm. to a ranan zai huta da wahalhalun duniya da kuncin duniya shi yasa in mutum mutu ba sai a ce Allah ya sa ya huta ba hmm. to addu'a ce mai kyau yastariku min nasabi duniya wa azaha annabi ya ce zai huta daga wahalhalun duniya da cutarwar duniya wal abdul fajir amma in fajiri ne matsiyaci annabi ya ce yastarihu minhul al ibadu wal biladu wa shajar wa dawab akwai wadda in ya mutu ita kanta Najeriyan wallahi sai ta yi murnan mutuwarsa haka annabi ya faɗa yastarihu min ibadu bayi da su huta saboda waɗanda ke gana musu azaba wani sashi ya tafi duk waɗannan abubuwa da kake gani harkar ruwa harkar wuta harkar kiwon lafiya wallahi da yawa kudaden yana aljihun wasu ne da yawa kudaden suna aljihun wasu ne idan magunguna da a saya in kayan aiki za a saya cikin asibitoci idan wayansu kayayyaki na kula da majinyata da a saya idan miliyan 500 aka ware da kyar miliyan 200 ya iso asibiti da ƙyar ya iso asibiti da ƙyar ya iso asibiti da ƙyar ya isa ma'aikatan ya isa makarantun daga ma'aikatun kiwon lafiya haka idan ɓangaren makarantu ne firamare ɗaya za a je a ci kuɗin aikinta wallahi in za a yi aikin don allah sai ya yi firamaren guda uku haka ne firamare ɗaya kuɗin da za a cire a kan gyara ta in gina sabuwa za a yi kudin da aka cire wallahi sai ya gina guda uku in titi za a yi bayan an yi titin an gama kuɗin da za a cire wajen yin wannan titin in don Allah za a yi don neman fiskar Allah wallahi sai an yi tituna uku e kuma ka samu wadda za su yi wannan aikin wadda suke wannan badakalan an hana shi cin gishiri an hana shi cin siga <laughs> to malam kai ba flashin ake maka ba in an ce ka daina cin gishirin za a dawo ce to ka ci gaba da ci ne in an ce ka daina cin gishirin za a dawo a ce to ka zo ka ci gaba da ci ne to irin waɗannan za ka samu ire iren su ne a cikin badakalar to annabi ya ce yastarihu minhul ibadu bayi za su huta da mutuwan fajiri wal biladu da gari ko ƙasa wa shajar da itatuwa annabi ya ce su ma da su huta wadda annabi ya ce dabbobi su ma da su huta e za ka yi mamaki duk irin wannan da shan itatuwa da sauransu ana cin kudinsu kula da duka asibitin dabbobi da sauransu duka karka ɗauka wai su ba su da ba su cikin bajin ne suna ciki kawai don ba su da baki ne haka ne ta aje zuwa to amma dai kai kama kan ka faɗa tun daga abin da ƙura'anin ka yi duk lokacin da wata amana ta shiga hannunka ka sauke amanar randa za ka yi bankwana da duniyar to ya zam ka yi bankwana da al'ummarka a cikin mutunci da salama ولقد أهلكنا القرون من ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون الله يتي ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا من هلك رد الأمومي دسكوتي suka wuce دزالنتي ku waja'atuhum rusuluhum bil bayyinat manzanninsu sun zo musu da hujjoji bayyananu fa ma kanu li yu'minu Allah ce suka ki su yi imani kazalika najzil qaumal mujrimin Allah ce to kamar haka muke saka wa mujrimai sai mu halakar da su mu tafiyar da su thumma ja'alnakum kala'ifa fil ardi min ba'dihim Allah ce to sai muka kawo ku muka sa ku kalifofi a bayan su yanzu ba an share su ba Allah ce to mun kawo ku fananzura kaifa ta'malun Allah ce ko kuma damu ga ya da ku damu ga ya da ku Allah yace huwa allazi ja'alakum kala'ifal ardi kala'ifa fil ardi Allah hmm. shine ya sanya ku mamaya kalifofi fil ardi a bayan ƙasa faman kafara fa alaihi kufruhu Allah ce wanda ya kafirce ma Allah kafircinsa zai kare ma kansa faman fara fa alaihi kufru hmm. duk wanda ya kafirce ma Allah Allah ce kafircin sana kansa wala yazidul kafirina kufruhum inda rabbihim illa makatan Allah ya ce kafircin kafirai bayi kara musu komai a wajen ubangijinsu illa makatan sai kara tsana duk lokacin da mutum ya kafirci to kafircinsa na kara. Allah ya ƙi shi duk lokacin da bawa ya aikata laifi laifin abun da ke daɗa mishi abun Allah shine Allah ya ƙi shi wala na na kufurhun inda rabbihim illa makatan Allah ce kafircin kafirai bayi ƙara musu komai a wajen ubangijinsu sai ƙi da tsana wala yazidul na kufurhum illa kasara Allah ce kafircin kafirai yi ƙara musu komai sai hasara in wannan duniya ka kirga adadin masu gidanka da wahalan da kake sha a karkashinsu amma ce ka gagara sallama wa Allah ai ka ji kunya ka yi wannan hidiman ka yi wannan hidiman ka yi wannan hidiman wani ma kana shigo ya ce ma you are very kuma ka ce mai sori sa haka ne ko ba ka ba to ramawa za ka yi haka ne eh wannan zagin da ya mishi yana ba shi haƙurin wallahi da aka samu tun da yake babansa bai taɓa nuna ɓacin ransa ya ba shi haƙuri haka ba ka fita daga ofis ɗin yana kai haƙurinsa ka yi haƙuri wallahi da ka samu mahaifinsa ya gama karawa mahaifin yana zaginsa ya yi shiru amma bai zai bi shi yana kai haƙuri ba ba kai haƙuri kai haƙuri to amma wannan haƙurin ya bawa mai gidansa ya fi cikin tifa ya ga aika ba da haƙurin banza eh haka ne a bai ba ai shi yasa duniya in ba addini an daki hancinka wallahi rayuwar duniya in ba addini an daki hancinka domin wannan buga jikin da ya zaka je ka buga shi a banza in kana ganin wahala ne wahalar zaka je ka yi ta ba gaira babu dalili akwai wadda don bai zama mai addini ba ya huta? ka nuna wadda shi don baya ba ruwansa da addini shi kenan sai hankalinsa ya kwanta babu ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب ومن يعش عن ذكر الرحمن أي ومن يعرض عن ذكر الرحمن Allah ya ce duk wanda ya mun tawaye yace ba zai bi ni ba nuqayyid lahu shaytanan Allah ce sai mu hore mishi wani shaytani ya zama close friend ɗinsa fa huwa lahu qarin Allah ce sai ta gana mishi azaba kudinka dai baka kashe su a hanyar Allah ba hmm. baka bayar an yi abincin azumi an ba wa bayin Allah ba baka ba wa yarka ba baka ba wa kanwarka ba a azumin nan da muke magana wallahi wani kudin da zai ba wa budurwarsa na kayan sallah wallahi bai ba wa mamansa ba yana da yayu da kanne bai ba su ba to kai bayarwa dole ne ko ka bayar ta inda ya dace ko ka bayar ta inda bai dace ba hmm. <laughs> wani ya zera ta tunanin ya za a haɗa kayan sallah eh, a yi ta yi <laughs> eh, haka ne wani bai isa ya kirga ya kirga adadin kudin da ya tura wa karuwarsa ba lai dubu dari biyar miliyan biyu miliyan uku kaza kaza za ka samu kanwarsa da mai gidanta wallahi hannu baka hannu ƙwarya wallahi za ka samu abinci da kyar suke ci <laughs> amma wallahi zai iya ba mu wata kyar iska miliyan biyu dubu ɗari biyar miliyan ɗaya kai wani zai bata miliyan goma idan ya zo gida ya gaishe su zai tafi ya ba su ɗari biyar biyar ko dubu ɗaya e su yi ta murna suna mishi addu'a addu'an da wacce rai riskan ma ba ta mishi ba gaskiya ne a to karo kan za dace ma Allah ya kara arziki ai addu'an banza ne gaskiya ne <laughs> haka ne to a wannan rayuwa da ake ciki kace ba za ka yi addini ba wallahi kai ka cuci kanka kai ka cuci kanka kai ka cuci kanka kai ka cuci kanka Allah ya samu dace to sai Allah ya ci qul ara'aytum shuraka'akum alladhina tad'un min dunillahi aruni أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا الله يتقول أرأيتم shuraka a akumul ta da'una min dunillah Allah ce ku bani labari waɗannan abokan tarayyarku waɗanda kuka sama Allah a matsayin abokan tarayya waɗanda kuke kiransu koma bayan Allah ul ara'aytum Allah ce ku bani labari shuraka'akum alladhina tad'una min dunillah waɗannan abokan tarayyar naku da kuka sama Allah wadda kuke bautansu kuke kiransu koma bayan Allah aruni ma za khalaqu min al-ardi Allah ce ku nuna mun abinda suka halitta a bayan kasa yawa Allah ce ku nuna mun duk isan wanda ya isa shehunka ne malaminka ne wani ne da kake mishi kallon wali wani mai gidanka ne Allah ya ce ya sa ka a gaba ya nuna maka abin da ya halitta a bayan kasa babu Allah ce ku nuna mun duka wannan Allah na nuna maka gajiyawan wadda ba Allah yadda kaga duniyan nan ka buɗi ido kaga duniya komai tsab wallahi haka annabi adamu ma ya ganta Allah ya halici sammai da kasai da abin da ke tsakaninsu a kwana shi hmm. Allah ya fara halitta ranar lahadi litinin talata laraba alhamis juma'a eh, a suratul jasiya ne ko ko suratul dukan ko fusilat ne hmm. ya yi bayanin yadda ya zuba abu kaza a cikin kwana kaza abu kaza a cikin kwana kaza ran juma'a la'asar lis kamar war haka aka halicci annabi adam saboda ka kadangare wannan kadangare ya riga dan adam zuwa duniya sai da aka gama komai a duniya sai aka halicci annabi adam shine halitta na ƙarshe a bayan ƙasa saboda ka ya zo ya samu itatuwa da komai a shirye Allah shi ya tsara komai Allah shirye shi ya shirye komai Allah shi ya ajiye komai a gurbinsa Allah ya yi haka daga cikin hikimar saboda kar ɗan adam ya yi taƙama da wani abu in a bayansa aka yi a runi ma za ka laƙo min al'ardi Allah ce ku nuna mun abun da suka halitta a bayan ƙasa ka nuna wata bishiya ka ce wannan kanan mai gidana ne yake yin su babu <laughs> riyo kenan <laughs> wai amma akwai masu kyautar aljanna <laughs> masu manyan riguna ko eh. ai wadda ka je na faɗan haka wallahi ya ɗauka lahiran ma najeriya ne ai najeriya ne kawai za a zo in kana tare da wani a wuce da kai inda ba a wucewa amma ala ban lahira wani ya wuce da kai ina hawa kai kuwa <laughs> hawa kai kuwa wuce da kai ina irin wannan tunanin yasa aka ajiye tsoffi su ba karatun addini ba kuma wannan kawai sai a shi wani lazimi ya zauna kana mai sallama yana <coughs> eh, eh, hmm. baba bai san tauhidi ba bai iya sallah ba bai iya alwala mai kyau ba mm-hmm. malam murtal haka haka muka tashi muka samu kiran sallah ladan ya zo sai ya dafa jikin masallaci ce Allahu akbar kuma da ka samu shi fa limamin a zauren sa har karantar da littattafai yake amma bai karantar da shi ladan ba ha wallahi ka ware ba inda za a wuce da kai wallahi <laughs> eh ba inda za a wuce da kai eh ka tsaya ka yi imani ka kadaita Allah da bauta mm. ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sau da kafa ka rike sunna ka sake bidiya insha Allah da ka wuce amma wani ya zo ya ce maka kaje ka sha kurmin ka zai zo ya wuce da kai eh. Allah ya ce kula a ra'aitun shuraka a kumulladina ta da'una min dunillah Allah ya ce ka ce ku bani labari waɗannan ababa da kuke kira waɗanda kuka sanya su abokan tarayya ga Allah Allah ya ce aruni ma za ka laƙo min al'ardi ku nuna mun abin da suka halitta a bayan ƙasa ina jin ko suratul ahqaf ne ya ce kul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni ma za khalaqu min al-ardi am lahum shirkun fis samawati ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين الله يتي دو waɗanda kuke kira كوما باين الله قل أرأيتم ما تدعون من دون الله نما الله يتي أروني ماذا خلقوا من الأرض كنونا abinda سكه halitta a bayan ƙasa am lahum shirkun fis samawat ko kuma akwai wani abu da suka hada shiya da Allah suka yi shi Allah ce shi ma nuna mu ai zai iya cewa eh babu nasu hmm. amma ko da suka hadu akai Allah ce to in akwai abun da kuka hadu da Allah ku nuna shi ulidu allazina za'amtum min dunillahi la yamlikuna qala dharratin fis samawati wala fil ardi لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير الله يتي قل الذين زعمتم من دون الله كتيراي duk waɗanda kuke riya masu cetonku ne za su iya zama muku gata الله bayan Allah Allah ce ku kira Allah ce la yamlikuna mithqala dharratin fi samawati wala fil ardi <clears throat> Allah ce ba su da mallakar kwayar zarra a sama ko a ƙasa duk wanda kake ganin isasshe ne zai iya maka zai zama gatanka zai zama abun jinginanka Allah ce ba shi da kamar kwayar komayya a sama ko a ƙasa duk abin da waɗannan ayoyi suke nuna wa wato gajiyawar wadda ba Allah ba kowaye yana bukatar Allah kulidu ulladhina za'amtum min dunillahi Allah yace ku kirayi duk waɗanda kuke riya cewa za su iya shiga lamurranku za su iya zama gatanku min dunillahi kuma bayan Allah Allah ce la yamlikuna mithqala dharratin ba su da mallakar daidai da ƙwayar komayya ma samawati wa lafi al’ardi a sama ko a ƙasa sai ce wa malahum fihima min shirkin kuma a sama da ƙasan ba su da abun da suka haɗu da Allah a kai wa malahu minhum min zahir Allah ce kuma a cikinsu ba wadda Allah ke neman taimakonsa kai yasa na farko dai ba su da nasu to kasan akwai da ce in ba ka da shi ai zai ce akwai namu sai lace ce kuma ba abin da suka haɗu da Allah ya zama nasu sannan kuma duk abin da ba Allah ba Allah bai neman taimakonsa bayi bukatar ka sa hannu bayi bukatar ka shigo cikin sha'aninsa duk wanda Allah ya kusantar da shi gare shi Allah ya kusantar da shi ne don a ɗaga darajarsa amma ba don ya zo ya taimaka ma Allah ba Allah ya ce aruni ma za ka rako min al'ardi amlahum shirkun fi samawat ko kuma suna da wani abu da suka yi tarayya da Allah a kai a cikin sammai am atainahum kitaban fahum ala bayyinatin minhu Allah ce ko kuma mun ba su wani littafi ne da suke da hujja bayyananne a kansa a cikin littafin Allah ce ko akwai a littafi ne da Allah ya ba su izini su riki waɗansu ababa koma bayan Allah su bauta ma wasu koma bayan Allah am atainahum kitaban Allah ce ko mun ba su wani littafi ne fahum ala bayyinatin minhu suna da hujja bayyananna daga littafin kan abin da suke aikatawa shi yasa a suratul akab din sai yace ituni bi kitabin min qabli hada hmm. ku zo mini da wani littafi kafin zuwan alqur'ani au asaratin min ilmin ko wani burbushin ilimi ko tarihi ne daga bakin dottawa Allah ce ku kawo mini in kuntum sadiqin in abinda kuke kai gaskiya ne dukkan waɗannan ayoyi da muke ta maimaitawa abinda suke nunawa Allah nan fa shine buwayi gagara misali shine abin riko shine abin dogaro shi ne abin bauta shi kadai ba abokin tarayya Allah ya ce bal in ya idu zalimu na ba'aduhun ba'adan illa gurura Allah ce bari azzalumai ba su alkawarta masashinsu sashi bayi alkawarta masashi wani abu sai na rudi da yaudara in ji Allah ce hmm. da a muku kaza a za a baku kaza za a ba ku kaza duk irin waɗannan abubuwan ina gaya maka can shekarun baya ki ki da ga mutum da ki ki an bashi wai ki din aljanna ne ki ga ki a hannunsa ko a wuyansa a rate shi an bashi ki din aljanna malam Allah ya saka malamin sunna da alkhairi amin yanzu duk ya wuce duk ya wuce Allah duk ya wuce yanzu ko ɗan shaye-shaye kaje ka bashi ki ka ce mishi na aljanna ne wallahi bare ka ba ba bare ka fara ba <laughs> ko ɗan shaye-shaye wallahi bare ka ɗauki yanzu ka bashi ka ce mai ga ki din aljanna ba <laughs> don haka za ka samu a cikin anguwa akwai ficacce ficacce sananne mm. na wani malami a zauren anguwa sai a ce muku ai shi sallan magariba a makka yake wala yan bid'a sun sha da mutane eh a ce muku shaye magariba aya makka yake muka ce to yanzu dai irin wannan karamomi mu ko sau ɗaya ba za a yi akan idonmu ba eh mana a nuna mana wani a ce mana shi a zahar ko la'asar a maka yake mu gani ba sai mai trekking ɗinsa ba mu ga a ina ya laɓe <laughs> to haka ne to ka waye ka yi addini akan basira addini ana yin sa ne bisa wayewa na ilimi قل هذه sabili adau إلى الله قل هذه سبيلي أدعو على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة wannan ita ce hanya na ina kira zuwa ga Allah akan basira akan ilimi akan wayewa da za ka samu wani zai iya zuwa anguwa duka anguwan ya gafarta musu ya wuce ya tafi abinsa eh duka anguwan ya gafarta musu ya wuce ya tafi ka gani da gaske ne abubuwan sun faru eh, duk anguwan ce an yafe muku kuma in ya gada ma mata kaddama min zambi kawo mata akara yanzu kai kai kai yanzu akwai da kira kai ce yafe maka <laughs> ok eh, eh, shi yasa duk abin da za ku karantar da jama'a mafi alkhairin ilimin da zai tseratar da su daga bautan wani ba Allah ba wallahi shi ne tauhidi idan mutum ya riga ya gane waye ubangijinsa ya fahimci buwayar Allah ya san waye ubangijinsa sifofinsa sunayensa shari'arsa yadda ya tsara al'amuransa wallahi ba mai zuwa ya bautar da shi ba mai zuwa ya bautar da shi tunda ya san komai ciki da bai wallahi na hannun Allah ne kuma Allah ke gudanar da abu duk yadda ka ga mutum ya kai ya kawo duk yadda kake fatar ka zama kamar wani to wani shi kuma na fatar shi kuma ya isa waje ka kaza inda akwai mai kudurar a hannunsa da ya kai kansa iya inda yake so gaskiya ne babu saboda ka mafi alkairin ilimi da za a ba mu al'umma shine ilimin tauhidi da sunna a karantar da su waye ubangijinsu a nuna musu hakkokinsa a kansu a nuna musu matsayinsa da cancantarsa a kan wannan bauta da za a kaɗaita shi da shi a nuna musu waye annabinsu waye manzonsu shi kaɗai shi kaɗai aka turo ma wannan al'umma hmm. ba wani annabi bayansa tun daga kan sayidina abubakar har a naɗe duniya kowa zai iya daidai zai iya kuskure kowa zai iya daidai zai iya kuskure annabin guda ɗaya ne shine annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam duk girman rawanin malami zai yi daidai zai yi kuskure wadda zai yi daidai zai yi kuskure za a bi shi ido rufe kaga zai a bude ido a ga inda yayin daidai ne ko kuskure ne annabi kuma ya bar ma'aunai Allah ya ajiye mana ma'aunai na gane daidai da rashin daidai farduhu ilallahi wa rasu. Allah ya ce bal in ya zalimu zalimuna ba'aduhun ba'adan illa gurura azzalumai sashin su ba abin da ke alkawarta masashi sai ruɗin juna hmm. to sai Allah ya ce إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا الله يتي Allah shi ne ya riƙe samai da ƙasa an ta zula Allah ce saboda kar su zirɗe kar sama ta goce kar ƙasa ta goce Allah ce ni na rike su wa yumsiku sama'a an taƙa'a alal ardi illa bi izni Allah ya ce shi ya rike sama kar ta rikito a kan bayi Allah ce sai inda izininsa ranar alkiyama ai za ta yi ta bindiga za ta yi ta bindiga shine idan sama'un shakka idan sama'un Shi shine kuma idan sama'un fatarat idan sama'un fatarat yadda kaga abukan takura ya yi bulli ya yi bindiga haka da ga sama tana fashi tana tsagewa tana fashewa haka kuma ubangiji ya tsara kuma dole ta yi biyayya wa azinat li rabbiha wa huqqat to Allah ne ya rike ta ya tsayi da ita kuma babu gwafa ba abin da ya tokare ta akwai bayyanar buwaya ko babu e eh, kafire suka ce babu wani sama kawai nisa ne yasa kuke ganin kamar rumfa ne muka ce kasan ma don Allah ya sa akan ta muke takawa da ita ma sun ce babu wani kasa gaskiya eh Allah ya ce inna Allah yumsiku samawati wal arda an tazula wala in zalata in huma min ahadin min ba'dihi Allah ya ce to yanzu idan sama za ta zirde ko ta goce ƙasa in za ta goce ko ta burma in huma min ahadin min ba'dihi Allah ya ce ba wanda zai iya rike muku su bayan Allah Allahu akbar har yanzu duniya bata shirya ma inda sama za ta rikito me zai tare mata ba inda ƙasa za ta goce me zai rike mata ba Allah ce ni nake rike da shi wala in zalata Allah ce in da su goce in amsaka huma min ahadin min ba'dihi Allah ce ku sani ba wanda zai iya rike muku su in ba Allah Allah ke hmm. saman ba gwafa da ya tokare shi khalaqas samawati bi ghairi amadin tarawnaha bi ghairi amadin tarawnaha ya tsayi da sama ba wani gwafa da ya tsare shi amma saboda Allah shi almuhaiminu ne hmm. kafi natsuwa da saman akan rufin ɗakin gidanka <laughs> eh, naka duk wayoyin da za a sa a ɗaure an ɗaure inda za a cike an cike inda za a sa kankar an saka amma amincin da kake da shi wa sama ba ka da shi marufin gidanka Allah gani ke Allah ya ce huka na haliman gafura Allah mai haƙuri ne Allah mai yawan gafara Allah ya gafarta mana amin to sai mu kwana anan sai kuma gobe Allah ya kai mu sai mu dora subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk 不要不要